Musa Hashimu State Chairman Do to Do Ambassadors for Abdulaziz Inyako. Da farko ina neman tsari daga shaidan na fara da sunan Allah. Abun da ya shigo da ni wannan zaure naku mai albarka shine irin wasu hirarraki da na ji ake a gidan rediyo a cikin kwana biyu nan wanda muna samun waya daga gurare da dama dangane da wani abun da wani dan uwa daga cikinmu wanda muka yi tafiyan gidan baba mai mangoro wanda shi a yanzu ya balle yana ga zai kari gidan baba mai mangoro da cin mutunci da kalamai munana don ya dinga muzanta wannan gidan yana musu batanci shi yasa na ce to wan lalle wannan zama bai kama mu ba akwai bukatan mu zo mu yi magana amma ba da mu mayar masa martani ba domin jagoran mu da yake tinkara yake faɗan munanin maganganu a kansa ba sa'an shi bane kana ta magana akan wa kake ɗaya kai eh ina magana akan Alhaji Uba dan Arewa ne saboda irin maganganu da yake faɗi na muzanta senator abdulaziz murtala inyako wanda kuma duk mai hankali zai gane wannan matsala ce wani bakin ciki da hasada da yake wa abdulaziz murtala inyako ne abun da yasa na faɗi haka saboda senator abdulaziz murtala inyako ya wakilci adamawa ta tsakiya kuma alhamdulillahi tun da muke jin shi yake surutansa sa mu taba ji ya ce mana a wakilcin da senator abdulaziz murtala inyako ya yi akwai almundana da ya zalunci mutanen adamawa ta tsakiya ko kuma a'a a kwamiti da ya rike a national assembly da ɗai ba a taɓa ci ga wani almundana da senator abdulaziz murtala in yako ba to wannan za mu ce alhamdulillahi wannan wani bakin ciki ne nashi wanda yake yi to don haka kuma dole mu bashi ya yi amma abun da muke so mutane su sani a nan shine uba ɗan arewa dai ba shi kaɗai ne mutumin da ya taɓa zama a gidan yako a ƙarƙashin baba mai mangoro ya amfana ba suna da yawa abun tambaya a nan kuma da abun da muke kuke so mutane su gane me yasa a cikin mutane ɗaruruka waɗanda suka ci albarkacin baba mai mangoro ba mutum ɗaya da ya fito yake irin wannan kalaman sai uba ɗan arewa na farko kenan na biyu shi yanzu a matsayinsa shi uba ɗan arewa in ya ce yana ganin baba mai mangoro da mutunci idan ya zo yana zagin ɗansa ko ko yana ɓatanci akan ɗansa to ina mutuncin da yake ganin baba mai mangoro da shi domin ba yadda za a yi a ce na yabe ka kai mutumin kirki ne amma 'ya'yanka ba na kwarai ba ne sannan kuma ni da kake yabo din in ce na ji daɗin abun da kake faɗa. ito eh amma shi alhaji uba ya yi sokaci ne dangane da kalamai da ya ji ah, shi sanata ya yi musamman abun da ya shafi jam'iyyar tasu ta apc a ba ganin ba wai ya fito ne karara yana magana ga shi sanata ba ya yi magana ne dangane da matsayarsu na jam'iyyar apc a matsayin shi ma mai ruwa da saki a cikin jam'iyyar madalla na ji daɗi da kamin wannan tambayan idan sanato ya yi magana a matsayin shi na ɗan jam'iyyar apc matukar in maganan shi bai zanna daidai a kan gaba ba ba uba ɗan arewa ne ya kamata ya zo ya yi magana a madadin jam'iyyar apc ba don saboda shi ba komai bane a jam'iyyar apc sannan ko in har shi komai komai ne a jam'iyyar apc to lalle in har ya ce senator abdulaziz baya bakin komai to ma ya nuna bai ma san me yake yi a siyasa ba domin mutumin da yake da structure na jam'iyya 21 local gamman ya zo ya mara maka a cikin ka in dai kana kaunan jam'iyyanka wannan mutumin yabon shi zaka yi ba kushe shi zaka yi ba amma ya ce yayi ku abdulaziz ya zo domin ya bata tafiyar ta apc ne tunda tun ba yi nisa ba an ga ya fara yin korafin cewa a yi musu adalci eh dole ya yi magana a musu adalci domin saboda duk jam'iyyar da ka taso aka nemi alfarmanka ka zo a haɗu da kai a wata jam'iyya to akwai bukatan duk abun da ake yi a jam'iyyar nan ya kasance ana kawo shi a zana shi tare da kai amma dimo in ka ji cewa ana faɗan kaza ana faɗan kaza to dole ne ka sa wani shakku a cikin zuciyanka sannan kuma senator fa bai karaya ba abun da ya ce duk jita-jita da ake yi shi ya yarda da dattakun gwamna mai malabu buni ya yadda da dattakun professor tahir mamman ya yadda da dattakun nuhu ribado don haka su dinnan mutane ne masu mutunci a gaban shi kuma ya tabbata mutuncin da yake ganin shi da sunan za su yi aiki irin na mutuncin da yake ganin shi da su sannan kuma yana ƙara roƙo 'yan jita-jita da suke yaɗa wannan shi bai shigo jam'iyyar nan don faɗa ba abun da yake nema a yi adalci adalci na kuma bai ce a ɗibi wani abu ba mu da muka taho daga adc namu mu ya fi na wannan jam'iyyar ko ne a'a in ma congress za a yi a bar wa mutanen mu dama su je su tsaya in Allah ya ba su fine in dai ta hanyar uslubi mai kyau ne za a haɗu a yi tafiya a raya jam'iyya amma ya ce ai ma jam'iyyar APC ma ba a gidan yaku aka kafa ta ba a jam'iyyar APC ku kuka zo ka shiga malam zai Ismail yanzu haka ina dauke da bidiyo wanda shi Alhaji Uba yana nan Senator Umaru jibrilla bindo yana nan aka yi jawabi a gidan yako ni abun da yasa nake kawo hujja da bindo bindo da bakin shi ya faɗa bidiyo ina da shi to yace senator abdulaziz ne ya kawo kuma haka ne lokacin da muke pdp muka ga pdp ba ta mana adalci ba senator abdulaziz ya ce to mu fa 'yan siyasan gidan nan bai kamata mu bari wasu su mai da mu bayi a siyasa ba a nan ya fita ya koma tsohuwar jam'iyyar anpp ya je ya shiga maja ya kai kawo tsakanin abuja lagos wurin su bola ahmed tinubu har aka yi maja ya ɗauko jam'iyyar nan ya kawo ta jihar adamawa wannan abun da ya sa senator abdulaziz bai zo ya yi kafafa ya nuna cewa shi ya kawo jam'iyya ba adalci ne irin nashi shi in aka kawo jam'iyya ya san jam'iyya ba na mutum ɗaya ba ne akwai bukata a barwa kowa dama ya yi rawan gaban hantsi a cikin jam'iyya shi yasa da ya kawo bai tsaya faɗace faɗace ba ya kawo mana mafita kuma the same lokacin da aka nuna mana rashin adalci adalci a jam'iyyar apc haka ya sake tara mu ya ce ni ba ta kaina nake yi ba ban yadda kuna raye a muku ritaya don dole a siyasa ba bara mu ci gaba da zama a jam'iyyar apc ba ni in zan tsaya a jam'iyyar apc in yi bugun gaba dole za a bani hakki nawa a matsayina ni senator abdulaziz amma ku kuma me makomar siyasan ku a madadin haka dole ne mu aje jam'iyyar apc in nemo mana jam'iyyar da kowanne daga cikin ku zai yi mu'amala na siyasa ya san cewa ba a bashi a gefe ba kama ai wannan riga malam masallaci da bangaren ku kuka yi yana daga ciki abin da ya sa shi uba dan arewa fito yi wannan magana cewa ba a yi nisa cikin tafiyar ba kuma har kun fara korafi a gabanin ma a shiga zabuka ba a ganin shi ma da hujja kan wannan bayanan da yake yi ina hujja kuwa ai mu yi korafin cewa mu an zalunce mu ba ko ba haka ba irin su yan barandan siyasa da suke faɗin kaza su faɗi kaza jita-jitan ya yi yawa mutane na ƙasa Kasa mana ire-iren mu muna jin irin wa'annan maganganu sai yana tayar mana hankali ana tuntuban shi ana cewa muna jin kaza muna jin kaza Yace ce a'a mu haɗu mu ya gaya mana me yake kasa kuma ya fita ya tabbatar mana ga halin da ake ciki amma mu adalci muke nema kuma yana tabbatar mana kalman da ya cewa in ba a mana adalci ba za mu fita wannan daidai ne ai mu ba bayi ba ne ba yaƙi aka ciwo mu ba a wannan barazana da shi sanata abdulaziz ya yi na cewa in har ba a musu adalci a jam'iyyar za su yi cewa wannan yana daga cikin abin da ya sokaci inda yake cewa shi sanata ma ba komai bane a jam'iyyar ko da shi ko ba shi za su iya gudanar da jam'iyyar tasu ta APC ha ba malam Zayyar Ismail ai in mafaɗi mahaukaci ne mai ji ba mahaukaci bane a nan a 2019 muna jam'iyyar apc irin wannan rashin adalcin aka shimfiɗa shi ya kawo muka fita muka yi adc adc da muka yi kuma babu shakka ita ta yadda jam'iyyar apc to ai in mutum mai lafiyayyen hankali ne zai yi magana bai kamata ya ce ficewan senator abdulaziz a yanzu ba komai bane a jam'iyyar apc wallahi idan muka fita muka bar jam'iyyar apc allah na tuba ka yafe ni ban san gaibu ba amma mawuyaci ne apc BBC ta kai labari a jiya Alhaji Uba bai fito ya ce ya bar gidan siyasan gidan Yako ba Allare ne ina maganan cewa bai bar gidan Yako ba yanzu bari ma misali akwai mutane masu daraja wanda in na ambace su darajan su ma da na uba dan arewa ba iri ɗaya ba ne. misali akwai Alhaji Usman Ibrahim akwai Alhaji Mijiya Umaru Kogama akwai irin su Alhaji Sani Jada mu ɗauki irin su Alhaji Muhammadu Shuwa wa'annan tare da su uba dan arewa suka yi gwamnatin Yako me yasa lokacin da senator abdulaziz ya zo ya tsaya a adc akwai wasu daga cikin su ma ba su sun ce sun koma adc official ba amma kuma sun ba da gudunmawansu ba dare ba rana ba lungu ba sako ko ina sun ba da gudunmawa domin su ga senator abdulaziz murtala inyako ya zama gwamna hadafin da ya sa kuma suka ba da goyon baya in za mu tuna a baya can irin shi uba dan arewan lokacin da bindo aka kawo shi da rigan gidan yako ya zo ya juya gidan yako baya shine ya fara cewa su bindo sun ci amanan gidan yako gidan yakon nan ta kawo tun daga shugaban kasa har kansila a duk wanda ta kawo daga shugaban kasa zuwa kansilan nan ba kwaya ɗaya da ya taba dawowa ya mu'amala da gidan yako kowa ya kama kujera ya yi gaba yanzu mu ɗauki misali ga gwamnatin da take ci ai ba da ita kai gwamnatin yako ba aka yi su farming skill accusations aka su sa aka yi program da dama na taimakon al'umma ba su ɗin ne suka yaki baba mai mangoro kuma suka rusa wa tala halaka wannan project a nan jihar Adamawa ba to wannan shine abun da yasa duk mai hankali mai martaba yako yake bukatan dan yako ya zo yayi domin ya tabbata ba makawa zai taimaki al'umma irin taimakon da yako yayi wa al'umma ai batun cewa shi Abdulaziz ya saba hada yako fada da wasu shugabanni musamman a nan jihar Adamawa me zaka fada akan wannan zargi ne mara amfani mara tushe dalili na kuma anan senator Abdulaziz kowa ya shi zarge shi muɗa ne wanda yake da tarbiyya shi sanato abdulaziz mamba tukunna asalin shi tsarin fada ma ba na nashi bane kuma kowa zai zama shaida a nan ba abun da irin su uba ba sa faɗa a gidan rediyo ba fa masu magana ne ba babu ba fa kuma ba wai sanin tarihin irin gudunmawan da sanato abdulaziz ya yi personal wa kansa da ya wa uba dan arewa ba ya mu sani ba fa muna da rekod din komai mun san komai amma shi sanato a karkashin shi ba a faɗa don haka kuma bare je haɗa baban shi shi faɗa da wani ba wannan duk wanda ya gaya ma ya yi ƙarya ya faɗi son zuciyansa ƙarshe menene kiran ka eh kiran da nake so in yi na farko ina so mutane in suka ji mutum yana aiki yana surutu a gidan rediyo su auna shi mutumin da zai tsaya ya baka tarihin shekaru aru aru yana siyasa bai taba zama shugaban jam'iyya a anguwa ba bai taba kama wani mukami mai daraja a jam'iyyance ba bai taba tsayuwa ko kansila ba bai taba tsaye da wani kansila ya ci ba duk wanda ka ji yana cewa su suka tsaye da shi su suka tsaye da shi wallahi irin wannan kankamban shi ne kawai kai wannan magana ma ya tunatar min da wani abu akwai wata magana na rashin mutunci da uba dan arewa yake yana cewa shi lokacin gwamnatin baba mai mangoro ya sa hannun jarin shi ne a tafiyan gwamnati wannan maganan kullum ni yana min zafi saboda dalili baba mai mangoro kafin uba dan arewa a haife shi a duniya Allah ya masa rufin asiri sannan in kuma har ya sa hannun jarinsa akwai bukatan mu tambaye shi ya gaya mana ta hannun waye ne in kuma da gaske mun samu akwai bukatan mu tambaya an biya shi in ba a biya shi ba mu dai ba mu da karfi amma mun san hannu da yawa maganin kazamin miya in ji shi mu da muke son baba mai mangoro muka san halaccin shi muka san darajan shi a adamawa state za mu haɗa taro da sisi mu mayar masa kuɗin hannun jarinsa kar ya ƙara kama sunan dattijon nan da cewa shi ya taimake shi don dattijon nan ya fi ƙarfin taimakon uba ɗan arewa rufin asirin da allah ya masa masa ba ta inda uba dan arewa zai taimake shi kuma yaushe dattijon nan zai koma baya ya ce ya saurara daga gurin irin wannan mutumin da mun san asalin shi kafin gwamnatin yako motan da yake hawa dubu talatin in aka kai ta gun yan yanka ba za su iya sayen ta ba mai wannan hannun jarin da zai iya bayarwa a je a nemi gwamna ne zai hau tsohuwar salit wanda yan yanka ma ba za su saye ta dubu talatin ba mutum yana karyansa kawai ya yi ta yi mu dai muna jin shi amma ba martani muke mayar masa ba ba mu da lokaci lokacin mayar masa martani mu muna da daraja muna kimanta na gaba da mu mun yadda ya girme mu kuma mun yadda yana mu'amala da manyan mutane irin su Alhaji Usman Ibrahim muna shiga falo mu same shi to ko dan su bara mu yadda da mu dinga mayar masa martani da nake so in yi duk wanda yake jam'iyyan APC a yanzu ya mai da hankali da maganganu irin na su uba dan arewa domin su babu alkhairi a cikin lamarin su faɗan nan shine hanyar abincinsu in dai ba a faɗa to abincinsu ya yanke to su kuma duk yadda za a yi su tsokano fada a nan suke to don haka a yi understanding irin wayannan mutane wayanda zukatan su babu alkhairi sai dai kullum su ga ana fada ana ta dambarwa wannan ya ce kaza to a nan abincin su yake bullowa